ومن ابتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاصول من علم الاصول نعم سؤال وما الحروف الموصوله menene huruful mausula tunda akwai al-asma'ul mausula ko yanzu ba na magana ne akan al-huruf al-mausula jim قالوا كل حرف يسبق وما بعده بمصدره an ce kowane harafi da yake an kera shi da shi da abin da ke bayansa an kera su an haɗa su da mazdar huwa harfin mausul ana kiran shi harfin mausul za ce da shi da fi'ilinsa suna matsayin mazdar mu'awwal shi ma harafi ne na mausul misalu an wa anna eh misalin an wal fi'il da anna wasu anna wasmu hawa khabaru hago wal mazdar muawwal min anna wasmu hawa khabaru ha fi mahalli kaza kaza to shi ma duk wannan gaba daya ana kiran su mausula walau da irin su lau wa kai da irin su kai wa ma ashbaha da abin da ya gaba ita wal an natakallamu an al asma'il mausula to a yanzu za mu yi magana akan al asma al mausula وسميت موصولة لابتكارها إلى سلسلة an kira ta mausula saboda tana buƙatar sila duk wani ismul mausula yana buƙatar sila da annaka law qulta ja allazi domin kai da kace ja allazi kaga allazi din nan ya cika ja allazi wannan yazo wannan me kaga ba san shi ba kaga wannan ja allazi din nan jumla ce gairu mufida na shay'an hatta ta'ti bisila ba mu fa'idanci da wani abu ba har sai ka zo da sila din ko hmm. a nan wajen ba a fa'idantu ba dole ana buƙatar sila ya allazi ne kaga sai an zo da sila ja hmm. allazi allamnahu ko ja allazi arsaltahu kaga sai an zo da wannan arsaltahu din shine zai cika jumla din an gane amma ce ja allazi kawai to yana buƙatar ƙarin bayani saboda kowanne ismul mawsul yana buƙatar sila hmm. kafin ya zama to mufida al'asma'ul mausula kan kasmu ila ismail al'asma'ul yana kasuwa kashe biyu akwai khasa akwai mushtarika akwai mausula akwai wanda ke khasa keɓantacce akwai kuma na tarayya wa halil umumiyya fil shin umumiyya yana cikin mushtarika shi shi mausula mushtarika shin yana nuni akan umumi ne ya gama komai da komai ko kuma umumiyya yana cikin khasa ne wal mushtarika da gaba daya na'am fil khassa wal mushtarika kullaha jami'an a wannan umum din umumiyya yana cikin khassa da mushtarika gaba daya dukkan gaba daya sigogi ne na umum wali hada yaqul saboda haka yake cewa wallazi ja'a bis-sidqi wanda yazo da gaskiya wanda da gaskiya kaga wallazi din nan fa hadha ismu mawsul wallazi din nan ismu mawsul ne khas li'annahu dalu ala e mufrad eh kaga wallazi ismu mawsul ne khas domin yana nuni akan muzakkar mufrad ko allazi yana nuni akan muzakkar mufrad amma kuma duk da haka siga ne na umum duk wanda ya zo da gaskiya da kuma duk wanda ya gaskata gaskiya to wa'annan su ne masu tsoron Allah ba wai an ware wani mutum ba ne kaɗai da wannan nasti ɗin a gane ku duk da cewa asalin nassin an saukar da shi ne gawa ga abubakar radiyallahu an asalin ayan wallazi ja'a bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wannan da yazo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya to wa'annan su ne masu tsoron Allah ana nufin abubakar radiyallahu anhu amma kuma duk mutumin da ya zo ya yi aiki irin na abubakar ya shiga al'ibra bi umumin lafan la bi khususis sabab eh allati khasun allati khasun shi kuma allati shi ma khas ne Da annahu dalun ala muannas domin yana nuni akan mufrad muannas الأسماء الموصولة مثل الذي والذي جاء بالصدق وصدق به ثم قال أولئك هم المتقون هذا سيزول الشيء للصدق أولئك kaga bai ce huwa huwal muttaqi huwal muttaqi ba yace allazi ja'a bi sirri wa saddaqa bihi huwal muttaqi an gane sai ce a'a allazi ja'a bi sirri sai ce ulaika dan nan allazi din siga ne na umum ya shafi duk wanda duk wanda abin ya yawa to shine fa ara alayhi samir jami'an sai ya dawo mai da damiri gaba ɗaya ne annahu ya da asma'il mawsula huna lil umum domin asma'ul mawsula nan na gamewa ne fasaha audu zamir ilayhi jami'an wato sai ya inganta dawowan zamiri gare shi jam'an gaba da jam'i dawowan zamiri a gare shi da jam'i wa qala ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa'anda suka yi kokari wato saboda mu za mu shigar da su zuwa ga hanyar eh kaga wannan na jama'a ne na maza haza khasun da eh domin yana nuni akan jami'i ala wallazina ja'u jahadu fina la nadiyan subulana eh wallazina jahadu fina la nadiyan subulana haza am wannan am da lakin da gobe tibari kawai isman mawsulan shi am da lura da kasancewar shi isman mawsulan khas amma bi itfari dilala huwa am amma lura da wato lura da kasancewar shi isman mawsul khas ne shi ko hmm. amma kuma lura da abin da yake nuni a gare shi ah. yana nuni akan umumi ne ya gami wa ayi wahidin yujahidu fillah duk wani mutum wanda ya jihadi fi sabilillah inna Allah sayahdihi subulahu lalle Allah ta'ala da sanin zai shirya da shi zuwa ga hanyoyinsa a gane idan mutum ko da mutum yana cikin kafirci ne ko da mutum yana cikin bid'a in ya zama to yana neman shirya to Allah ba zai bar shi haka nan ba a gani in kaga mutum yana cikin bid'a amma ya zama to ya wanke zuciyarsa hmm. kawai ina gaskiya yake gamsa to insha Allah ba zai tabe ba mutumin da yake tabewa galiban shine mutumin da ya riga ya makan shi matsayi da abin da ka kawo mai na hujjoji ba ruwan shi da shi ya riga ya toshe kunnensa ya fahimtar dalilai amma kullum ka buɗe zuciyarka ka ringa sauraro ina gaskiya yake kuma idan gaskiyan ya zo zan amshe shi ta inda ya fito Allah ta'ala ya san zuciyarka ba wai ka karga ka kulle shi bane to insha Allah Allah zai dauki shirya ya tura ma a ciki shine ma'ana wannan zai na jahadu bina da nadiyar da kun na an gano wannan kenan za mu iya fahimta mafi yawan wanda suke bacewa sun kulle tunaninsu ne ni ba na riga ni ba yanzu ban san sauraron ra'ayin kowa ni nan na tsaya to ka taɓi na'am um, wa ayyu wahidin ja'a bi sidqi wa saddaqa bi to kowane mutum da yazo da gaskiya da kuma wanda ya gaskata shi huwa min al muttaqin yana daga cikin masu tsoron Allah na'am sun makala إن في ذلك لعبرة لمن يخشى كمن موصولة شيء تمام إن في ذلك لعبرة لمن ذاك يشرى ونم من كسا الذي إن في ذلك لعبرة للذي يخشى للذي يخشى ذاك ونم من إتما موصولة شيء هذا مشترك ونم موصولة شيء مشترك لأن من تصل للواحد والجماعة هذا مشترك صعود من ya dace ga mutum ɗaya da kuma jama'a ko shi Mandin nan ya dace ga mutum ɗaya mutane biyu da jama'a da yawa kuma ya dace da muzakkar da mu'annas ya dace da mai hankali Izan man shegin umu in ko haka ne shi Mandin nan fa yana daga cikin sigogi na umumi fi qaulihi la ibratan Limayyar Sha. ay la ibratan lalle a cikin wannan akwai abun wa'azi akwai abun lura Limayyar Sha. ay lillazi yasha ga wanda yake ji tsoron Allah ai insani yakhsha falahu ibra fi zalika eh duk wani mutum da yake tsoron Allah to akwai yana da abin lura game da wannan kaga Allah ya ce a cikin wannan akwai abin lura liman yakhsha kina idan mutum baya tsoron Allah ba zai lura wani lokaci kokolon mutum yakan toshe saboda babu tsoron Allah zuciyarsa mara tsoron Allah baya yin adalci ko da ya ji gaskiya ba zai karba ba amma mutumin da yake son gaskiya kuma akwai tsoron Allah zuciya. to zuciya abu ɗaya yake kawai yana jiran gaskiya ne ya amsa a gani to saboda haka idan aka yi wa'azi sai wa'azi nan ya zama tasiri gare shi amma batacce kana ƙara yin wa'azi yana ƙara bacewa kana ƙara yin wa'azi yana ƙara sakin wasu kalmomi na nuna ma ba zai gane ba wa in yaraw kullu ayati la yu la bi gani ko da sun ga kowace irin ayoyi ba su yarda da ita ba akwai mutumin da kana ƙara kawo hujja yana ƙara bacewa kana ƙara zubo dalilai kai kana ganin ka zubo dalilai ba shi kuma duk dalilan nan ma yana ƙara ingiza shi ne zuwa ga wa iyazu billah nam ala yace lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wato ma fi samawati ai allazi fi samawati wallazi fil ard shine ma'ana hmm. allazi wannan ma din bi ma'ana allazi allazi fi samawati wallazi fil ard lillahi a gane abin nan wanda ke sama da abin nan da ke ƙasa ko allati fi samawat wallati fil ard da abubuwan nan da suke sambai da abubuwan da ke ƙasa din na Allah ne ma din nan mushtarak ne lakin alfarq bainahu bainaha wa bainan man sai dai me babbaci tsakanin ma da man anna man tuqalu lil aqil ita man ana faɗin ta ga mai hankali su ne ɗan adam mm. ana amfani da man da ɗan adam da irin mala'iku haka da aljannu wa ma tu'alu li ghairi aqil shi kuma ma din nan ana faɗin shi ne ga wanda ba shi da hankali bishiyoyi dabbobi da sauransu na'am idan kullu al-asma'il mawsula tufidu al-umur in haka ne kuwa dukkan asma'ul mawsula suna fa'idantar da ni dukkan asma'ul mawsula suna fa'idantar da umumi walakin qad yuradu bil 'am al-khas dai wani lokaci akan yi nufi da am akan yi nufin kansa shi gashi abu am ne amma sai a yi nufin keɓantaccen abu yani kuma yakunu isman mawsulan yadullu ala ma'nan khas wato abin nabi wato ismul mausul yakan kan zamanto yana nuni akan ma'ana khas alhali asalin shi ne. a asalin shi siga ne na umu amma kuma sai ga wani lokaci sai ya nuni akan khusus فهذا نقول إنه عام na به Anan sai أنا سيما شلال لشي عام ني أما أنا رفع كاز لشي قوله تعالى والتي أحسن الفرجها فنفقنا فيها من ruhina. hawa وجعلناها وابنها آية للعالمين a أحسنت فرجها wannan wacce ta tsara farjinta na fi hami ruhina sai muka busa mata ainihin ruhin waje na alnaha wabnaha sai muka sanya ta da ɗanta suka zamanto aya suka zamanto abin mamaki abin lura da talikai gaba ɗaya kaga wannan tidin nan mun ce asalin ismul mausul asalin shi yana hukunta umum فمعنى وجن واتو مخرجه مخرج الأموم ومعناه معنى الخصوص نفس أصل التي أنا نفع أما أنا وجن أن كيف تشيك مريم إذا مريم تن كأتشي والتي أحسن فرجها نعم نعم يراد به مريم وهي واحدة أنا نفع مريم على هذه تأتي كوي على هذا المثال ينقض ما قاله أهل العلم shin wannan misali yana warware abin da malamai suka faɗa la baya warware shi li'annahu amun walida bi al domin shi am ne wanda ake nufin kebantacce da shi wa naziruhu qawluhu ta'ala allazina qala lahum an-nas kuma innan nas jama'u lakum eh wa'annan wanda mutane suka ce musu innan nas qad jama'u lakum lalle mutane sun taru a gare ku fakshahu ku ji tsoron su hmm. kaga an ce allazina qala lahum an-nas wa'annan wanda mutane suka ce musu innan nasa kan jama'u lahu walaysa kullun nas walaysa kullun nas qad jama'u lahu ba dukkan mutane ba an bane wannan innan nas nan an ce innan nas suka duka mutanen duniya ne suka taru gare su walaysa kullun nas qad qalu aidan kuma ba dukkan mutane bane suka faɗi wannan magana cewa fak shawu ba dukkan mutane suka faɗa hada amun urida bi khas wannan am ne ana nufin khas hmm. innan nasa ai inna ba'd an nas ba'd ne ba duka bane duk da an kawo annas an kawo alif wa lam da zahiri kamar yana nuni akan istigraqil jins to ba haka bane na'am na. نظم warakan bismillahir rahmanir rahim wanda na umumi ne shi al istigraqiyya shi al din na istigraqiyya ay mahulla mahallaha lafza lafza da kullu wato lafazin kullu ya tsaya matsayinta gane ku hmm. alaman wanda yake na umum shi al ana kiran ya alaman gane shi zama lafazin kullu ya iya tsaya matsayin shi za ka iya cire wannan lafazin al din sai ka sa kullu idan ka cire al a cikin suna ka sanya kullu sai kullu ya iya tsaya matsayin shi ya zama to da Instagram jins wa fi hada misali sifu an an taqula a cikin wannan misali ya inganta ka ce kullu kafirin finna. kowane kafiri yana cikin wuta kama ce al finna fil hmm. kaga wannan al finna fil din nan wannan alif wal lam istigraqil jins kana iya cire al ka sa kullu kafirin fin nar kowanne kafiri yana cikin wuta wa qawluhu al insan da ce wanda ya al insan din na mufrad muhalli. muhalla bi al mufrad muhalla bi al al istigraqiya yakunu lil umum eh wato shi ma tunda an siffanta shi da al al istigraqiya ya zama to na umum dan wa misaluhu qawluhu ta'ala wal asr inna al insana lafi khusr aga na rantsi da zamani ko na rantsi da sallar la'asar inna ai kullul insan ka cire ka cire wannan abin da ka sa kullu kullu insanin fi kusur an gane ku wa qawluhu ta'ala khuliqal insanu min ajal an halicci mutum daga gaggawa khuliqa kullu insanin min ajal an halicci kowane mutum daga gaggawa dan adam yana da gaggawa wa qawluhu ta'ala wa khuliqal insanu da'ifa Eh, an halicci dan adam mai rauni an halicci dan adam mai rauni misali an gane ku dan adam gaba ɗayan shi mai rauni ne a gane wannan alɗin na instagram da jinsu dan adam mai rauni ne gaba ɗaya dan adam na rashin lafiya rauni ne yana jin yunwa rauni ne yana gajiya rauni ne yana mutuwa rauni ne a gane wannan za ga alamomi na rauni tare da dan adam dan adam na mutuwa mutuwa mai rauni to duk mutumin da yake da siffa na gajiya siffa na rashin lafiya siffa na mutuwa siffa na zuwa bayi wato ma'ana biyan bukata a bayi da sauransu siffa na yunwa siffa na kaza to wannan yana da rauni Allah ya ce an halicci dan adam wato mai rauni nan fa'al fi hadhihi al-ayati salat wato aldin a cikin wayannan ayoyi guda uku tufidiru umum suna amfanar da umum لأنه يمكن أن يحل محلها كلمة كل domin kalmar kul wato zai iya yiwuwa ya tsaya matsayinsa za a iya cire wannan alif da lamun a sa karman kullu ma'ana inna kullu insanin lafi khus ma'anan wannan lalle kowane mutum yana cikin hasara shi da ma'anan shi wa ga kullu insanin aifa eh kuma an halicci kowane mutum mai rauni na kullu insanin kuma daga cikin alaman gane shi kaga an samu istisna'i inda an sa istisna'i to yana nuna ma duka ne sai aka cire wasu bangare daga ciki an gane yawwa innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a hmm. wa idza masahu alkhairu manu'a illa almusallin hmm. yana nuna duk wannan al'al din gaba daya alle wanda yake da istighraqil jins shi yasa sai aka yi istisna'in musallin daga cikin umum din an gane wannan wal asr innal insana lafi ku zaka mai illa allazina amanu hmm. wannan illa da aka sa ya nuna alif da lamu din nan na istigraqil jins ne shi za ka shi za ka cire wasu daga ciki hmm? na'am misalun akar ala ala al al istigraqiyya misali wani kuma akan al istigraqiyya ash-shaytan hmm. inna ash shaytan lakum adun hmm. ash shaytan huna lil umum eh shaytani anan na umumi ne walaysa lil ahad ba wai na ahadin zihni bane ba wai ba wai ba wai shaytan da yanzu cikin kokolwanka bane ulul kalimatu kull mahalla saboda ingancin saukan kalmar kullu a matsayinta ma'ana inna kullu shaytanin lakum adu ma'ana lalle kowanne shaytan gare ku makiyi ne shi sawabun kana al'ab abul kabir shin shin sawa'un wannan baban su ne wanda yake babba shaytan din nan akwai shaytan baban su gaba daya wanda shine uga kwata kwata su hmm. wanda ya bata da annabi adam shin shine aw abna'u ko kuma ƴaƴansa ne shaytan yana da ƴaƴa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi lalle shedan yana ganin ku da shi da jama'ansa ta inda ku ba kwa ganin shi yana ganin ku da shi da jama'ansa ta inda ba kwa ganin shi an gane da wannan wani ke cewa ba a taba ganin aljani eh ko zai ga aljani innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shi yana ganin ku da shi da jama'ansa ta inda ba kwa ganin shi amma aljani in har yana son ganshi sai ya zo akan sai siffa na maciji siffa na mage siffa na kadangare siffa na mutum yana iya juyawa daga wannan halitta zuwa wannan halitta an fahimci wani ai zo da haka amma amma ya zo akan sifar shi na aljani to dan adam baya ganin shi akan sifar shi na aljani an fahimci wannan ko na'am aw abna'u wa zuriyatuhu ko kuma ƴaƴansa fatattafi zuna hu wa zuriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu fi salil zalimin fadla ashe dan yana da zuriya ya haifi ƴaƴa ya ya watsa su a doron kasa kuna da wani ku shin za ku riki shedan da shi da zuri'ansa masoya koma bayana alhali shedan maki ne a gare ku har sai Allah ya nuna shedan ba shi kadai bane yana da me yana da ainihin zuri'a yana da magoya baya yana da ainihin kabila da sauransu na kullum a da'ul lana dukkan su gaba ɗaya makiyan mu ne wa shayatin al-ins kazalik aidan shedanun mutane su ma haka suke su ma makiyan mu ne su ma shedanu na mutane su ma makiyan mu ne kamar yadda shedan ashe in hancin ce shedan shedan makiyan ku ne da shedan na mutum da shedan na aljani an gane wani ku da shedan na mutum da shedan na aljani duk makiyan ku ne gaba ɗaya duk mutumin da ya riga ya tuwo yana faɗa da addini ya zama shedan na fata gane yawwa sun matsala da mm, an yi karatu in ajiye bin بسم الله الرحمن الرحيم مراتب التزكية والتجريح martabobi na taskiya da kuma tajrihi an gane ku oh. kowa ya san abu da kira taskiya ya na ce malam wani ya bani taskiya me yake nufi malam wani ya rubuta min taskiya ko ya bani taskiya yawa malam wani ya amince da ni ya rubuta wani rubutu da ke nuna cewa ni mutumin kirki ne an gani zaka zaka je kasashen larabawa karatu za ce wani malami ka sani wanda ya shahara ya ba da taskiya to idan ka samu malamin sai ya rubuta cewa ni wane na gamsu cewa wane aqidan shi aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa sannan kuma mutum ne mai tarbiyya mai kyakkyawar tarbiyya mai amana mai kaza to ina ni na gamsu cewa a ɗauke shi to a wajen ka bada taskiya idan kuma ka zo ka aibanta shi wane gaskiya yana da mummuna akida wane ba shi da tarbiyya ba shi da amana yawa ina hanzara ainihin al'umma daga gare shi kai mai kai ta an gano wani ko saboda haka taskiya da tajrihi suna da martaba daban-daban na yaya sai ana kala ya faɗin ya yi karatu a wajen kama to ai kila kana shakka da kan halin shi za ka yi cewa da ya yi karatu waje na amma kuma ai ɗan ka ce ya yi karatu a wajen kai shuru kasan yana da mugun hali ba ka kyauta ba a gani na ga shek mukbil rahima hullah wato wani lokaci yakan ce wani ɗalibi daga bayan ɗalibin ya kauce sai cire shi daga cikin ƙa'ima na ɗaliban shi an gane akwai ɗaliban shi da yawa daga baya wanda suka samu matsala da su ya gane cewa ɗaliban suna da matsala to da ana cewa ɗaliban mukbil daga baya zai cire zai shi to jama'a wannan da ina sa shi a cikin ƙa'iman ɗalibai na yanzu za cire shi saboda zai iya amfani da sunan mukbil ya ci kasuwa Inda ka san zai iya amfani da sunan sunan kai ci kasuwa ka gaya ma al'umma fa wani baya tare da kai an gane shin ba zai iya misali ya ce saboda yanayin wani su za su yi amfani da wannan idan mala ya ce ba ɗalibin shi bane misali tayewa shi ɗalibin da gangan ya kirkiro wasu abubuwa don malam ya ce ba ɗalibin shi bane daga baya sai kowa ya sa abin da ke nufi yayi ya ce abin da ke nufi wato duk da ya yi karatu a wajen amma yanzu ya samu zalla ba na sa shi daga cikin ɗaliban da za a zo a ce wai yana da'awa ne da suna irin da'awata an gani? to ai duk ɗalibin in dai malami kamar misali irin su Sheikh Mukbil da su Albani don ka ce kai ba kai karatu a yanzu ba kai kai ne a kasa na ba gani irin da irin da nan Najeriya ne ɗalibi zai zo ya ce shi bai yi karatu saboda mutane ba su san muhimmancin duk wanda ya ce ya yi karatu ana suwa a ga malamin shi in ba san malamin ka ba to akwai matsala to kaga a Najeriya ne mutum shi yake burgewa ya ce shi bai shi in an yi saluna ne malamin shi shi kamar ya ɗauka shi kenan ana mai wahayi ne na karatu sai najeriya a najeriya ne mutum zai same ka ya karama kallon da allah yana so ka samun karatu ni da kai wato yana so ka ashe tun duniya ba wanda ya san inda ya karatu sai da kawai ga ya fito kawai yana ta zuba ilimi amma waye malamin shi in kuma kun samu matsala da shi ce a nuna mun wanda ya karantar da ni ka zo ka ce ka faɗa ya ce ƙarya kake aka karɓar kallon ba jin nauyi zai ƙarya taka wala zai ƙarya taka ah, mutumin da zai ce in ka karanta da ni ɗauki ka sai ta najeriya Thank you. eh sai dai ka fahimci hadarin da ke cikin abun in ka fahimci in ka ambaci abun zai sa mutane ka su fahimce ka a gani in ka ambata mutane za su ga to a wajen nan bidiya nan ya karatu zai kai shiru A gani shi in akwai in zai haifar da wani barna mai girman gaske amma wani ba haka bane wani matsayin shi ne da gani ya za a yi a cikin hayi karatu wajen malam wani abun kunya ne ya yi kasa da saboda ka sai ya koye bai san ya sani akwai wanda yake ban labari wallahi abin ya ban ya ban mamaki ya ban kunya ya gaya mun sunan wani bawan Allah shi wallahi yana zuwa wajen shi yayin karatu da zaran an yi sallama sai a kan wallahi in aka yi sallama irin wani ya kawo ziyara wajen wannan malamin sai so ne a kan irin kamar ya zo ne suna fira da wannan malamin kuma yana ne yana cin kasuwa ba wannan mutumin da ake magana ta shi da ke gama da amma kai yanzu kana taimakon wajen barna ne yayi tunda yanzu kaga inda yake cin kasuwa inda yake ta wani barazana za ka ɗauka cewa irin ya gaba karatu din nan wala shi galin kafin da yake karanta amma a ɓoye da shi da shi ba so ya shiga cikin ɗaliban ilimi na mashan gane to in eh, eh, mutane za ka ta mace mutanen najeriya yanzu menene abin kunya don na zo gaban malami na yi karatu bai abin kunya da ke ciki ai da ba kowa an san bai sani ba daga baya zo ya sani to irin wannan shine abin da ke damu musamman duniyar salafiya idan ɗalibi ya zo ya ce ka ɓoye shi gaskiya ka ɓoye shi in ya ce aka maka Allah zan zo yi karatu ni da kai ka ce a fito cikin zama kai karatu galiba irin su nan gaba ma yana iya cewa shi karanta da kai shi kuna gani ina zuwa wajen malam wani ku ai karatu nake mishi wallahi zai iya fara haka a yanzu ba ko wani yaro ba da ya karatu wajen wani ɗalibi a nan wajen ai zuwa yake yace in ya isa ya nuna mai inda ya karanta da shi ko ba ga wani ana yin haka a kuma wanda aka ce ma ai zaman da yake a madarisa tawalu yake shi je gaya musu shi ba zaman da yake a wajen mala ya ba kawai karatu yake ba tawalu ne ga irin wannan gaba ɗaya na nuna maka da wuya wannan karatu ya albarka da wuya shi sa su ma na ba yi karatu ba an yi karatun bane don Allah eh shi abin da yake abin da yake jin nauyi in an ce ka karanta da shi kamar ya wula a da shi to bari ya cire ka to ina yi karatu eh ana yi masa wahayi ne su larabawa ba mutum zai faɗi malam wani ya kacin daga malamin da ya karanta da shi guru wala sai ya faɗa malam wani ya karanta da ni guru malam wani na ranar muna karanta tarihi shi a mukbil a wannan shekara biyu har da wanda ya kama mai tajwidi da wanda ya koya mai qur'ani duk sai da aka farzo na malaman kuma na tabbatar da kila ma yanzu a babin ilimi ya wuce wancan malamin yanzu kila tsari amma duk da haka an ce menene waiwaye adan tabiya an ce menene ma shi ne rubu shine baya shine baya shine ruku na'am kajjalus sakawi fi sharhin alfiya hakika imamu sakawiya ya sanya a cikin sharhin alfiya da kuma sheikh akram asindi ya sanya a shi imanun nazar bi sharhi nukhbatul fikr sharhi sharhi nukhbatul fikr eh, sharhi sharhi nukhbatul fikr bi ya sanya ga kowanne li kullin kowanne daga cikin lafazan jar wa ta'dil sita marati ya sanya martabobi guda shida Ga kama yali gashi nan kamar da yake zuwa martabobi shida ga martabobi na ta'dili nam al'ula wa a a'laha na farko shine a'laha hmm. shine wanda ya fi daukaka alwasfu bima dalla ala al-mubalagha wato siffantawa da abin da yake nuni akan mubalaga aw abbara anhu bi af'al eh siffantawa da abin da yake nuni akan mubalaga a gane mutum ya kai makura wajen yaban shi ko kuma ya fassara shi da af'al ismu tabdil fassara shi da af'al wanda ke nuni akan tabdil na fulanun awsaqun nas wani shi yafi kowa zama amintacce awsaqun nas ko fulan azbatun nas wani shi yafi kowa zama tabbatacce au ilayhi al ko fulan ilayhi al-muntaha wato wani ya kai karshe wajen hadda aw la a'rifu lahu nazira kowa da ni ban taba sanin irin shi ba ban taba sanin tsaran shi ba eh ni ban san tsaran shi ba misali ko a da kama da wannan a ido sani ba da ya faɗa ba kariya eh ashe abin da sai ya faɗa yau a cikin a cikin wanda ya sani ba irin shi kada ma kana bashi matsayi ko wanda ka bashi matsayi kuma ya ƙarya ne ثم الثانية أنه أي وانا الشيء ما نبغى لك wane ya kai mun makura sannan sai na biyu fulanun la yus'alu anhu wane ba a tambaya game da shi wane ba a tambaya game da shi kawai in ya faɗi magana kawai a yadda na musamman wani wahiyya mata ta'akkara in ka ji an faɗi wannan to shine martaba na biyu a cikin ainihin taskiya wannan shine na biyu wajen daraja sannan na uku shine a ta'akkara da sifatu bil sifat dalla ala ne shine abin da ya karfafu da siffa daga cikin siffofi masu nuni akan tausiki na hau sikatun sikatun fulanun sikatun sikatun sikatun a gane? kuma hujja fulanun sabatun hujjatun hmm. sabatun hujja wanda tabbatacce ne hujja ne shi a sabatun dabit a sikatun dabit hmm. ko wani amintacce ne mai hadda wani abu wuzale ko makamancin wannan wa kan ma wujuda da suka eh, kai da kai la ado aluwa. abin yi tsalahi ne su sun sa malaman suka ce in muka ce kaza wannan shi ne ya fi daraja su suka samu kansu wannan ƙa'ida wa aksaru ma waje min mafi yawan da aka samu wannan mafi yawan da aka samu wannan sika sika din nan shine magana ibn uyayna hadathana amr bin dinar wa kana sika sika sika yace amr bin dinar shi ya bamu labari kuma ya kasance amintacce amintacce amintacce har sau uku ila an kala tisa marat har sau tara har ya faɗa sau tara wa kana sika sika sika sika har sau tara na musamman rabi'a wa hiya ma abbar anu bi sigati dalla ala tasdiq sannan na hudu shine abin da ya fassara shi kuma an kace fasika sai ka bincike shi hakikatan ka mai kyakkyawan bincike ba kawai ka faɗi cewa mutum sika ba kawai in ka ji malamin hadisi ya ce fulano suka ne to fulalle fa an bincike shi an ga alaman tausiki tare da shi an sa mai ido suna sa wa mutum ido lokaci mai tsawo in sun ga wani aibi gare shi su kyale shi saka ba irin namu bane kawai da mutum zai tsinci mutum a titi ya ce ai su ne shi <laughs> na ba tan gane ai wanda ya ban labarin su ne shi wanda ya baka labarin suka ya kai kasan suka ne shi ka yi mu'amala da shi ne shekaran ka nawa tare da shi ya yi zama siga to ɗaliban hadisi sukan suka raka mutum lokaci mai tsawo suna bin shi suna jarraba cikin wasu abubuwa sai sun tabbatar da cewa wannan mutumin fa ba makaryaci ba ne wannan mutumin ba mace amana ba ne wannan mutumin kaza sa'annan su ba shi wannan matsayin ba haka na kawai ake ba da wannan matsayin ba misali na eh najeriya na ma ne gaskiya wallahi karatu halkan addini kuma har yanzu a Najeriya mafi yawa musamman mu da muke cewa mun gane wala mafi yawa ba ma san ma mai ilimi ba wallahi yanzu akwai mutane da na sani majmu'a ce suka tare tare kansu majmu'a ne na ba su ma kai ba dai ɗaliban ilimi ba amma kowanne ya raba maka kashi makami ni fadila shi shebuwa ne eh ni kuma duk wanda ke cikin duk wanda ke cikin wannan majmu'a amintacce ne kawai in ya ba da labari kawai nan take sun yarda eh a gani to kaga wannan ya nuna ba san muhimmanci da sun san bai ilimi ba za a dinga raba kalmar shaka-shaka ya raba ƙananan yara ƙananan yara wanda sun fara karatu yanzu na fatan gani ana raba kalmar shi yau kawai shi kanshi ma yana kiran kanshi da wannan suna ya gamsu <laughs> Gagali, da musamman rabi a wahiyar ma'abbar anu bisigatin dalla ala tawfiq sannan na hudu shine a ubbira anhu abin da aka yi tabiri da shi da siga mai nuni akan tausiki min gairi tau min gairi tauki eh amma ba taukidi an yi amfani da siga mai nuni akan siga tausik amma ba magana taukidi ko an faɗa so daya na'am sikatun wace fulanu sikatun aw sabatun wani amintacce ne ko fulanu sabatun aw hujjatun ko fulanu hujjatun aw nawi ko makamancinsa wal hujja aqwa min as-sabat yau a wajen malaman mutsalol hadis nan ce mutum hujja ya fi karfi fiye da ce mutum sabatu mal khamisa nahu fulanu sannan na biyar a ce fulanu saduqun wani bai gaskiya ne au wani amintacce ne shi abin amincewa ne ko ce fulanun laisa ba ba shi da laifi au la ba babu laifi a gare shi inda inda gairi bin isma'il wajen wanda ba ibn ma'il ba za mu ji shi ibn ma'in ya ce la ba'asa bihi me yake nufi qala badar bin jama'a badar bin jama'a ya faɗa a cikin muktasar ne shi qala bin ma'in ya haya bin ma'in ya ce iza qultu fi rawi la ba'asa bihi an gane idan na ce wa mai ruwaya la ba'asa bihi babu laifi gare shi aw laysa bihi ba ko babu babu laifi laysa bihi ba huwa thiqatu amintacce ne ke nufi in ya haya bin ma'in ya ce laysa bihi ba yana nufin shi sika ne shi hadha khabarun minhu an nafsi shi wannan ya ba mu labari game da kanshi ne ko ya shi ya ga mana game da kanshi in nace kaza kaza nake nufi wala hu fi muqaddimati ibn salah haka nan misalin shi a cikin muqaddima na ibn salah ko wannan sun ya faɗi magana ba a sallama ta sai an tambaye shi me yake nufi kenan ko kowa na da lashi istilahi ba ga ibn hajar abul maram sai da ya kawo muqaddiman shi ba in da ce kaza kaza nake nufi da ce kaza kaza nake nufi نجي أخرجه الأربعة أوان اللي كريدي لواني نجي أخرجه الخمسة الإمام السيودي الحافظ المهجز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي لا ووقع في الأثناء أولان الثاني أو قليل حسنا to idan ya zama to ƙari in ba wai a farko ba ne ko ba ƙarshe ba ne in ƙari ba a farko ba ƙarshe ba waka hafil asina sai faru a tsakiya an ƙara wani abu a tsakiya to ya za a yi a goge shi kasancen bayan mun ce idan aka yi ƙari wasu malaman hadisi suka sa wani abu su goge ko a sa wuka a kankare shi an gani ba ma kaga yanzu inda an yi rubutu da fensir ne akwai akwai cleaner in ya samu kilina mai kyau za a goge shi to wancan lokacin ba su da wannan kilina din ana ba da wuka sai a kankara wajen ko ne su suka san dabarar da ko su sa wani abu su goge a gani to inda ya zama to ba farko bane ba karshe bane sai a wuka tsakiya akwai manganu guda biyu a gane sanin a gane ku wato wasu ka ce a goge na biyu in an samu an yi rubutu guda biyu an maimaita kalma ɗaya sau biyu to a goge na biyun abin na farkon an gane ku an maimaita kalma guda biyu so ɗaya a waje aka yi takarar da kuskure ya za a yi sai a goge na biyun an gane au hasanan au husnan a goge wanda yake kaɗan wajen kyau wanda ya fi zama kaɗan wajen kyau a goge shi a duba rubutu wanda ya fi rubutu wanda ya fi kyau a cikin rubutu na ba gane ka san kai rubutu ga wani rubutu ya fi wani kyau sai ka duba wanda yake wanda yake da karancin kyau a cikin sai a goge wanda ya fi kyau sai a shi a cikin rubutun wasu ruwayati ya tummur za'ida muwassilan kitabahu bi wahida shi ma'abocin ruwaya ma'abocin ruwayoyi ya dummu za'ida zai hada ainihin ƙari a ciki wato ma'abocin ruwayoyi da ya hada da wasu ƙari a ciki misali za ga lokaci mutum ya ruwaito ya ruwaito hadisi to hadisin ya zo da wasu irin sigogi da yawa akwai ƙari a cikin wani hadisi wani hadisi yana da ƙari wanda wani ba shi da shi za ga galiban nasiruddin albani yakan yi haka allah allah ya masa rahama in hadisi yana da ainihin wasu ƙari da wannan waya akwai wani ƙari wanda baya cikin wannan wannan akwai ƙarin da baya cikin wannan to kuma ana so a kara shi ƙarƙashin hadisi guda ɗaya to akwai yadda ake yi in ka duba cikin ahkamul jana'iz na albani yana yin haka hadisi ne guda ɗaya amma akwai ruwayoyi da yawa to ko kowanne ruwaya akwai ziyada to za ka ya ce akwai ziyada sai sai sa wata ziyada bainal ne. a gare to duk wannan ana yi sai a tattaro ruwaya kamar hadisul musiu salat din nan wannan mutumin da ke muna na sallah to shi ma malamai suka ce idan kana so ka yi amfani da hadisin haka yanke hukunci sai ka tattaro duk ruwayar da ke da alaka da shi a gane duk wani ƙari wanda ke cikin wata ruwaya baya cikin wata sai ka haɗa shi a cikin hadisi guda ɗaya to amma yadda zaka yi dole ka nuna wa mutane fa akwai wannan ƙarin ba wai a hadisi ɗaya ka samu duk wannan ƙarin ba misali a gane to shi ma abocin ruwayoyi yanzu mu za'ida zai haɗa har da ƙari mu'assilan kitabu yana mai gina littafinsa da guda ɗaya wato zai zama yana gina littafinsa da guda ɗaya ma'ana zai nuna ga asalin ruwayan da na fara ruwaitowa duk sauran rassan shi ne yana mai gina littafinsa da guda ɗaya ya ɗauki guda ɗaya shi ne asali sauran rassa ne to rassan za a ɗan sa musu wanda bara da ko a sa wani bracket sai a sa wannan ƙara a ciki a gane ko mulhika ma za da bi halishin wa ma yankusu ha fa alai a'lama yana mai riskar da duk abin da ya karu a hamish din duk abin da ya karu na ruwaya sai ya sa shi a gefe ya dan yi ishara gare shi akwai wani tsari nan a hamish wa ma yanqusu kusu min ha fa'alaihi a gani duk kuma abin da ya rage a gani a alama alai sai ya alama a gare shi duk wani abin da ya tauye a wata ruwaya ya ishara a ruwaya kaza an cire kaza a ruwaya kaza kuma an ƙara kaza yi alama musammiyan auramizan mubayyana aw mutum yamtumratun mubayyana bi humratin ne eh, bi humratin ubayya eh musammiyan yana mai ambatan sunan wanda ya wannan ƙarin in a cikin ruwayan wani akwai ƙari sai yayi ishara da wannan ƙarin sannan kuma ya ambaci sunan shi wannan a cikin ruwaya ƙarin wane ne ko kuma yayi abbreviation rams yayi ainihin ramzi a gane yayi abbreviation na ainihin wannan mutumin mu bayyanan yana mai bayani in yayi ramzi yayi ainihin ramzi to sai yayi bayani a farkon littafin sa idan kaga na sanya na sanya ba ina nufin bukhari ne ina sanya ta ina nufin tirmidhi ne duk wannan ramzi din da yayi bayanin ma'anar shi hikiman bayanin wato duk wanda zai karanta littafin ga yanzu wa ake nufi sannan kuma kai din nan ma zaka iya yin wani ramzi daga baya ka manta bai kake nufi gara in ka riga ka yi shi sai ka rubuta ka taimaki al'umma ka taimaki kanka dan mutum na iya rubuta wani abu daga bayan abin shi ma ya zama mai matsala saka idan mutum ya yi abrivation shi da kanshi ya yi ba wai na gaba garba ne to lallai shi ma ya rubuta cewa kaza nake nufi an gane wani ko mm. yauwa shi ne ma'ana musamman yana mai ambatan wanda ya ruwaito wannan ƙari ko wanda ya rage wani abu ko kuma ya yi ramzi mu bayyana yana mai bayani in ya ramzi din ya yi bayani a farkon littafi ko a ƙarshe auza au za ko ragi da ƙari wa humraza jin da aka samu za da wannan da wannan aka samu ragi aka samu ƙari to ya sanya wani humra wani ja ya yi rubutu da wani ja wa bayyana sai ya bayanin wannan ƙarin ya yi rubutu da wani ja wannan ja ɗin ya nuna cewa in ka gana sa ja ina nufin an ƙara wani abu ko an rage wani abu wa katabu dasanan sana wana eh, dasana summa summa ana na. suna rubuta haddasana mai kuma su ce haddasa sun ce dasana a gane ko dasana na nan sun yi ramzi ne suna rubuta sana sana ɗin ma na shaddasana shi ma an saka ita ne an yi abbreviation ne suna rubuta na haddasana ne shi ma wannan na ɗin eh sana wadda sana suna rubuta dasana sun ma'ana suna rubuta ana akbarana eh wato shi zama suka ce ana tsarin akbarana akbarana suke nufi sun sa hamza da Nuni da mata alif akbarana an gane ku na'am na'am wa haisula to inda ya zama to inda ya zama to ba haka bane na'am wa waqa'a fil as wato baya farko baya ƙarshe shi ƙarin ba farko bane ƙarin ba ƙarshe bane sai auku a tsakiya wulari akwai bangalo guda biyu tsarin wasu ka ce a goge na biyan ko a goge wanda yake dan karamin rubutu wanda yake wajen kyau wanda shi ne kadan wajen kyau wanda bai cika kyau ba sai a goge shi wa ruwa ya tiyatummu za'ida to ma abocin ruwayoyi wanda a cikin ruwayoyi akwai ƙari ƙari ƙari ya haɗa duk ƙarin a waje ɗaya asalin kitaba yana mai gina littafin sa bi wahida da guda ɗaya ɗaya ne hadisi ɗaya shine asali duk sauran ruwayoyin sun biyo bayan wannan ne wa shaika ma za da bi hamishi wato ya riskar da duk wani abin da ya karu a can hamishi na littafin kuma yan kusu min ha fa alama duk abin da ya tauye daga cikin ta to fa alama ah. yi alama a gare shi biyan. yana mai ambaton wanda ya ruwaito wannan ƙarin ko ragi aw ramizan mubayyana ko yana mai ramzi yana mai bayani in yayi ramzi in yayi ramzi sai yayi bayanin abin da ya ramzi din aw za, ko da ragi da ƙarin da ragi din da ƙari ko wanda yayi bayani da wani ja ya rubuta wani ja ya nuna cewa in ka ga na sa ja to ragi ne ko kaza bayyana ko duk zai bayani kada ya boye ba kada kawai ya sa ja sai ya shiru in ka sa ja kai shiru to sauran mutane za su gane sun san gaibi ne kai zaka ce in na sa ja dukkan kaga na rubuta ja to kaza nake nufi eh na mu katabu dasana wato malamai sun rubuta dasana wa katabu haddasana hmm. haddasana ne wa katabu haddasana suka kuma suna rubuta sana a matsayin haddasana suna rubuta na a matsayin haddasana sannan suna rubuta dasana kuma suna rubuta dasana shi ma a matsayin haddasana na sun ma'ana sannan kuma suna rubuta a hamza da nunin da da alif a matsayin akbarana eh. Aidi za ka wata ramziri yana cikin nan. Imam Muslim na yi Bukhari da, amma Muslim ya fi Muslim ya fi yin haddasa a wala sanad. insha Allah أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك